وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيان الحديث الذي يرى من لساتهم أربعون النووية بيان كشف نبي أيوه إن شاء الله عن أم المؤمنين أم عبد الله an karɓo hadisin daga uwar masu imani matar annabi Muhammad na na Aisha ita ake kira Ummu Abdullah radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى na عليه وسلم نانا عائشة تشي من غن الله ياتي من أحدث في hada ma ما ليس منه huwa رد wanda ya kirkiro cikin al'amarin mu dinnan wani abin da babu shi a cikinsa za a mayar masajin shi a karajar bukari wa muslim a fi riwayatin da muslim man amila amalan laika alaihi amruna ta huwa raddun a wata riwaya ta al’imamu muslim annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya aikata wani aiki babu umarninmu a kan wannan aikin to aikin naka abin mayarwa ne gare shi bil hakika an samu mushkila ta wajen fahimtar abin da ake ce ma bid'a tattare da manyan malamai da aka yi musamman malamai da suka zo a na ƙarshe akwai mushkila da aka samu game da fahimtar abin da ake ce ma bid'a kamar yadda ya zo cikin hadisun annabi Muhammad. Fahimta ta zo kashi biyu. Fahimta ta farko akwai malamai da suke ganin cewa ita bid'a ta kasu kashi-kashi a cikin addinin musulunci. abin nufi wato bid'a ba abu guda ba ce tana nan iri-iri daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar akwai al'imamu izirgin ibn abdulsalam wanda ibn al-jawzi yake ce masa sultanul ulama izuddin ibn abdulsalam akan kira shi izuddin abdulsalam babban malami ne da aka yi a tarihin musulunci mutumin da maska syria yana da wannan fahimtar cewa bid'a a addinin musulunci ta kasu kashe-kashe ba shi kadai ba akwai ibn al-jawzi da abu shamat al da al nawawi wanda ya rubuta al-arba'un an-nawawiyya din da muke karantawa marubucin riyadu salihin da littafin al-azkar da littafin al-majmu da dama al-imam nawawi yana da fahimtar cewa bid'a tana nan kashi kashi haka nan akwai al aini aini ya fassara sahih al-bukhari sunan littafin sa umdatul qari umdatul qari shine ce jin bayan fasul qari na ibn hajar don haka babban malami ne ba hafizul yana da fahimtar cewa bid'a ta kasu kashi kashi haka nan ibnul asir shi ma fitaccen malami ne a tarihin musulunci da kuma al'imamul karafi da alhafiz ibn hajar al-asqalani marubucin hattul bari da al'imamu suyuti daga littafansu ne shehu usmanu dan ya ɗauko nashi fahimtar shi ma in ka duba ihya usunna in ka duba lissafin shekhu usman bin kodiyo allah ya muku rahama lissafin shekhu usman bin kodiyo da ake kiransa ihya usunna wa ihmadul bid'a za ka gani shekhu usman ya kasance a kashi-kashi ya ɗauki fahimtar waɗannan manyan malamai ne a tarihin musulunci suna cewa inna bid'ata tuqlaqu ala kulli muhdatha dan tujad fi kitabillah wala fi sunnati rasulih سواء أكانت العبادة أم العادة وسواء أكانت محمودة أم مذمومة fahimtar waɗannan malamai ita ce duk wani abin da ya shigo ma musulunci wanda babu shi a littafin Allah babu shi a sunnar annabi Muhammad wannan abin bid'a ne al'ada yami akwai ayyuka kashi-kashi a karantarwar annabi Muhammad ita sunna ta manzon Allah tana da nau'i daban-daban ko da wannan abin ya shafi al'ada ne ba ibada ba idan ya zama to sabo ne wannan abin shi ma bid'a ne kuma abin nan mai kyau ne ko mara kyau matukar dai a can babu shi babu shi a littafin Allah babu shi a sunnar manzon Allah to wannan abin bid'a ne don haka waɗannan malamai su suna gani annal bid'a ta kan kasmu ila hasanatin wa sayyi'a ana su fahimtar bid'a kana kasa ka da farko akwai bid'a mai kyau sannan akwai bid'a mara kyau in wafaka sunna idan bid'a ta dace da sunnar manzon Allah fahiya hasanatun mahmuda sai a ce mata wannan bid'a tana da kyau kuma abin yabo ne wa in khalafat sunna fahiya sayyi'atun mazmuma idan wannan bid'a ta saba ma sunnar manzon Allah sai a ce ita wannan mummunan bid'a ce don haka al-Imam an-Nawawi cikin littafin Tahzibul Asma'i wal Lughat duba mujallal na uku shafi na 22 har zuwa 23 sai ɗauko maganar al'imamu shekul mujma'u ala imamatihi wa jalalatihi wa tamakkunihi fi anwa'il ulum abu muhammad Abdulaziz bin abdul salam al'imamun nawawi ya ɗauko maganar abdul bin abdul salam malami ne fitacce kwarai ya yi rayuwar a ƙasan siriya birnin Damascus a wancan lokaci nan ne cibiyar musulunci a duk duniya ya rufe hijira na da shekara dari shida da sittin shekarunsa ɗari bakwai da saba'in da sittin da mutuwa yanzu babban malami ne kwarai wanda shi ne ibnu Al al'ej yana cikin almajiran izubin abdulsalam ya ba shi lakabi da sunan sultanul ulama ƙarfin malamai a tarihin musulunci da an ce maka sarkin malamai ana nufin al'izzu bin abdulsalam da hakika malami ne kwarai Allah ya masa rahama alimamu nawawi ya ɗauko maganarsa a cikin tahzibul asma'i wal lughat yana cewa al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin wannan malami ya ce bid'a ta kasu kashi biyar akwai bid'a wajiba ita wannan bid'a wajibi ne makuwa ya yi ji wannan malamin al'izzu bin abdussalam sannan akwai bid'a haramtacciya bid'a ce amma haramun ne kowa ya yi aiki da ita malamin ya ce wa duba akwai bid'a kuma hadiya. abun so ne a samun musulmi yana yi amma ba dole bane kuma bid'a ce sannan akwai makaruhiya bid'atun makruha bid'a da aka kyamata bai kamata a samu musulmi yana yi ba sannan akwai bid'atun mubaha bid'a da ta zamanto halal in ka yi ta baka da laifi in baka yi ta ba ma baka da laifi waɗannan abubuwa guda biyar fahimtar malaman nan ne baki ɗayan su wato bid'a a iri guda bace yaya za mu yi mu gane ita bid'a haramtacciya da bid'a ta wajibi da bid'a ta mutahabi da bid'a makaruhiya da bid'a ta halal فالطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد shari'a. idan an samu wata bid'a sai ka ɗauke ta ka ɗauko ka'idojin shari'a sai ka auna wannan bid'a da ka'ida ta shari'a fa'in dakala fi qawaidil ijab fa waje wajiba idan wannan bid'a ta shiga ta ƙarƙashin ƙa'idojin wajibi da ita ma bid'ar nan ta zama wajiba aw fi qawaidil ta ko ko da ka ɗauko ma'aunin shari'a ka ɗora wannan bid'a sai ta ɗauki. Ta'ida ta haramci wannan bid'a haramtacciya ce أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروها أو المباح فمباحة ka ɗauki ma'aunin shari'a ka auna kowace bid'a a irin ma'aunin da wannan bid'a ta fito nan ne ake hukunta ta don haka bid'o'i suna nan daban-daban akwai bidi'a wajiba akwai haramtacciya akwai mutahadda akwai makaruha akwai mubaha ina misalin bidi'a wajiba ce min ha al-istigal bi ilmin nahawi alladhi yufhamu bihi kalamullah wa kalamu rasulillah ilimin nahawu babu shi a zamanin annabi Muhammad babu ilimin nahawu a zamanin manzon Allah kuma ilimin nahawu sannan ai wajibi ne domin in ba ka fahimtar nahawu ba za ka kamu kyakkyawar fahimtar maganar Allah da kuma maganar manzon Allah ba fahimtar maganar Allah da fahimtar maganar manzon Allah ai wajibi ne ko to ka dauki bid'a ilimin nahawu neman sa bid'a ne babu shi zamanin manzon Allah babu shi a Qur'ani babu shi a hadisin manzon Allah to yanzu gashi ana neman ilimin nahawu ya zamu yi mu gane babin bid'ar nahawu ka dora shi a inda malamai suke cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun abin da wajibi bai yiwuwa sai an cika shi to shi ma wajibi ne to tun da bai yiwuwa ka san shari'a bai yiwuwa ka fahimci maganar Allah da maganar manzon Allah sai ta san nahawu to nahawu kuma babu ta a zamanin manzon Allah don haka wannan bid'ar wajiba ce da ake rubuta littafai littafan fiqh littafan tafsiri littafan hadisai waɗannan littattafai duka a zamanin annabi Muhammad ba a rubuta su to yau kuda za a ce an bar rubuta littafin ilimi ai kaga babban asara za a yi a karantarwan annabi Muhammad a take nan rubuta littafin ilimin nan bid'a ce tun da babu ita a zamanin manzon Allah amma bid'an nan sai a ɗauki mizani na shari'a a tsora a gani yana karkashin wace ka'ida za a fahimci nan ma wajibi ne wal kalamu jurhi ta'dil mutum ya fito ya ce qala rasulullah annabi ya ce sai a tambaye shi ta ina ka samu maganar wani shi ya gaya min waye wani? sai an yi kokarin bin sanin tarihin wannan shi ake ce ma ilimin aljurhu wa ta'dil ilimin hadisi ilimin hadisi a zamanin manzon Allah babu shi wa tamyizu sahih min as-sahih a bambanta hadisi ingantacce hadisi mai rauni hadisi mai kyau wannan duka babu shi a zamanin manzon Allah babu ayat alqur'ani a babu hadisin manzon Allah akai to don haka shi ma bid'a ne wannan irin bid'a bid'a wajibi don in ba ka nemi ilimin hadisi ba za a jingina kareraki ga manzon Allah don haka neman ilimin hadisi ke zama wajibi wajibin da babu shi a zamanin manzon sai a ce to bid'a wajiba haka na in ka dawo abin da ya shafi bid'a haramtacciya kace akwai misalin ta kamar mazahibin kadariya wal jabariya wal murji'a na bidiyo'i da suka bayyana waɗanda suka danganci aqida ka samu musulmi da yake musan kaddara babu shi a zamanin manzon Allah yau idan aka samu wanda ke musan kaddara sai a ce ya fito da a haramtacciya domin aqidarsa ta saba ma aqidar Annabi Muhammad sannan martani ga mutumin da aka same shi da karkatacciyar aƙida a yi masa wa'azi a yi masa martani shi kansa bid'a ne zamanin manzon Allah babu haka to amma bid'a ta wannan sashi ya zama wajibi idan ana son a gane bid'a hajja ya ce amsa lafin min sun makari zamanin annabi Muhammad babu makaranta ba za ka ga ginanniyar makaranta an shiga an zauna ana karatu ba yanzu kuwa ga makarantu a na mutane suna shiga suna karatu shin wannan bid'a ce ko kuwa a'a ta ce bid'a ce ko wani irin bid'a ta ce bid'a mustahabbiya abin so ne bid'a ce mai kyau amma ba ce da zane don kuwa ko baka shiga makaranta ba kana iya samun ilimi amma mustahabi ne ka shiga makaranta saboda in ka shiga nan ne za ka fi samun ilimi da karfi don haka bid'a ce mustahabiya ba ita ɗai ba Akwai abubuwa da dama lam yu'had fil asr al awwal wanda ba a san da su ba a zamanin farko Ba duk wani abin da babu shi a zamanin sahabban annabi Muhammad yanzu aka samu wannan abin to sai a ce wannan abin bid'a ne amma idan abin yana da kyau sai a ce bid'a ce hasana idan abin ba shi da kyau sai a ce bid'a ce sayyi'a idan kana son misali bid'a makaruhiya fa kafatil masajid da ake wa masallatai kwalliya a rubuta ayoyin alkur'ani a ciki zazza na a yi abubuwa zamanin manzon Allah babu wa tazwiqil Shi ka ɗauki alkur'ani ga an masa zane an masa kwalliya a zamanin manzon Allah babu to yin rubutu a cikin masallaci a rubuta ayar alkur'ani a cikin masallaci bid'a ne bid'a nan kuma makaruhi saboda ba ma da asali Zan a gane matsakani a yi masa kwalliya da sauransu shi ma bid'a ne zamanin manzon Allah babu amma bid'a nan ba haram bace sai a ce mata bid'a al-makruha bid'a mubahun kuma fa abin ake cewa mubahun shine abin da in ka yi shi babu laifi in ma baka yi shi ba babu laifi suka ce misalin shi ne al-musafaha aqiba subhi Al asr bayan an gama sallar a asubahi mutane su dinga shan hannu a cikin masallaci ana gaggaisawa bayan an gama sallar da asar a dinga musafa ai kaga babu laifi ku gaisa da juna to amma a zamanin annabi an yi za a ce maka ba a yi ba tun da ba a yi ba bid'a ce amma nan ina za mu dora ta tunda musafaha dai abu ne mai kyau musulmi ya gaita da ɗan uwansa sai a ce bid'a mubahu da kai da baka yi ba zuciya sai a ɗauko maulidi sai a saka zamanin mazan Allah babu maulidi amma yanzu ana maulidi maulidi sai abu ne mai kyau an taru ne ana murnan haihuwan annabi Muhammad Kuma ana ta yin salati ga mazan Allah ana ta da Allah wanne ne abu mara kyau a ciki a tori tun ba a yi ba a zamanin mazan Allah bi da mu nema cikin karso biyar din ina za mu maulidi da ake gidi a ce wacce a ba a ce masa mustahabiya domin ta tara abubuwa da dama an jinjimina ne akwai na ci akwai na zubarwa to a kan ta a makaruhiya in ka dawo ta sashin sutura mu kayan da muke sawa annabi bai sa irin su ba da hular da kake sawa da rigar da kake sawa da wando da kake sawa manzon Allah bai sa irin su ba abincin da kake ci ba a gidanka manzon Allah bai ci irin shi ba ka bar cin abinci irin na manzon Allah ka ba ka sutura wanda ta saba wa ta manzon Allah kana zama a wani irin gida wanda zamanin annabi babu irin shi to duka waɗannan bid'a ne wannan ita ce fahimtar malaman nan ka duba al-i'tiqad jallar na farko shafi na 37 as-sunan wal muqaddimat shafi na 15 al-mawsu'atu al-fiqhiyya mujallal na 8 shafi na 21 qawaidul ahkam mujallal na shafi na 172 فتاوى الإبد بن عبد السلام شافي لقري أكل إشيرين لتكون لتلبيس إبليس لتاتي ابن الجوزي شافي نقوم شاتي تهدوها شابكوي تهذيب الأسماء واللغات مع الإمام النووي مثلا أبو شافي لإشيرين لبيو البائس شافي لإشيرين لتكون الفروق لتاتي مصبر الإمام مالك الله يتكلم جنب النقل شافي لإشيرين لبيو النهاية آه، في جريد الحديث والآخر تعريف البدعة mujallar na farko shafin ɗari da sittin da shida da umtatul kwari littafin alhafiz al'aini na farko shafi ɗari biyu arba'in da biyar da rasul bari littafin ibn hajar al-asqalani mujallar na biyar shafi na ɗari da hamsin da shida da al'amuru bil ittiba al-imam suyuti shafi na tamanin da tara da da ke magana akan bid'a shafi talatin da wannan ita ce fahimtar kashi na farko suna da hujjoji hujjar su ta farko akwai hadisin al-munzir bin sirr al-abi yana cikin sahih muslim a duba sharh sahih muslim littafin imam an-nawawi mujallad na uku shafi na hudu. wata rana annabi muhammad ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha falahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'in wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihi shay'un hadisin yana sahihu muslim me sa kuka kasa bid'a kashi kashi suka ce saboda annabi shi ya kasa manzon Allah ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a cikin musulunci zai samu ladan wannan sunna zai samu ladan wanda ya koyi da shi ya yi aiki da wannan sunna ba tare da an rage ladan wancan da ya koyi da shi din ba kuma wanda ya ta mummunan sunna a musulunci to yana da zunubin wannan sunna da ya kirkiro kuma yana da zunubin wanda ya koyi da shi ya aiki da wannan sunna har zuwa tashin kiyama ba tare da an rage adadin zunuban da waɗannan suke samu ba wannan hadisin yana gwada cewa ashe suna iri biyu akwai sunnatun hasana akwai sunnatun sayyi'a don haka shi ne yake gwada akwai bid'atun hasana akwai bid'atun sayyi'a sannan na biyu ana kafa hujja da matsalar sayyiduna umar wadda take cikin fasihul bukhari wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito bi sanadihi an abdurrahman bin abd al-qari wani tabi'i yake ba da labari yake karat ma'a Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan ila masjid a cikin watan Ramadan wani dare lokacin Sayyidina Umar shine halifa ji wannan tabi'i Abdurrahman bin Abd al-Qari wata rana na fita tare da Sayyidina Umar da dare a cikin watan Ramadan suka tafi masallacin manzon Allah fa'idan nasu auza'un mutafarriqu sai ga mutane kashi kashi tsubul tsubul haka a cikin masallaci jama'atu mutafarriqun ana jam'i jam'in da ban haka na a cikin masallacin mazan Allah Yau ar-rajulu li nafsihi ga wani mutum yana sallar tarawih shi kadai bai salli ar-rajulu fa yusalli li salatihi ar-rahatu ga wani mutum yana sallah wata jama'a tana bin sa ana sallar duk a cikin masallacin manzon Allah jam'in gashi nan barkace kala umar sai umar yake cewa inni ara law jama'tu ya ala qari'in wahidin da kana amsal da mutane suka karkasa a cikin masallacin annabi nan, ba dai zan haɗa su gaba ɗaya a bayan limani guda ayabi bi a ce an yi sahu da dama cikin masallacin manzon Allah sun ma'azama sai na umar ya koyi azama فجمعهم على أبي بن كعب فكروا أبي بن كعب ينقش الإمامي شيء بعد صلاة التراويح ثم خرجت معه ليلة أخرى ولدريكم سحتاك في هذا سيدنا عمر إن جاء عبد الرحمن والناس يصلون بصلاة قارئهم منا إسلام صلى muka ga masallacin gaba ɗaya ana bin limami guda ɗaya فقال عمر عمر يقول نعم البدعة هذه نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل سيدنا عمر يقول كي ما دل da wannan bid'a ma dalla da wannan bid'a amma duk da haka sallar da suka yi bacci suka batta ita ce ta lada akan wanda suke yin ta a yanzu yuridu akhiran dare yana a cikin bar sallar sai a ƙarshen dare za su yi da kana nasu ya kumuna a wadafu a wannan lokaci su mutane suna sallar tarawihi ne a farkon dare ibn hashar da ke sharhan wannan hadisin a cikin fasul bari sallar na biyar shafi ɗari hamsin da biyar yace a wasu riwayoyi na hadisin sanna umar yace ni'matil bid'atu ni'matil ni'matil bid'atu bi ziyadati ta'il an ƙara sa'un wata riwayar babu sa'un ake ni'man bid'a wannan ku ni'matil bid'a na Umar ya ce ma da da wannan bid'a da aka kirkiro mutane gashi yanzu suna sallah a bayan mutum guda. Malaman da suka ce kaga na Umar yana cikin khulafa'ur rashidin. Gashi da kansa yana cewa sallah tarawihi bid'a ne. Ashe kenan akwai bid'a mai kyau tunda mun sani sahabban manzon Allah za su yi bid'a ba kuma ga sahabi da kansa yake cewa wannan bid'a ce. ya ce mata bid'a wace iri kyakkyawa nan ba mummuna ba don haka muna da hujjar cewa a kashi kashi ne tun daga sayyiduna Umar sahabin manzon Allah da kansa ya danganta wani aiki da aka yi a zamanin sa cewa bid'a ne hujja na uku akwai hadisi da Ibn Abi Shayba ya rawaito an al-Hakam bin al-A'raj yana cewa Abdullahi bin Umar an masa tambaya an salatul duha Abdullahi bin Umar shi ma sahabin Annabi Muhammad ne za ku tamala ina hukuncin sallan walha wa huwa musnidun fakarihi ila hujratin nabi a lokacin da aka yi ma Abdullahi bin Umar wannan tambayan yana zaune ya jingina da ɗakin matar Annabi Muhammad gaba tamala ina hukuncin sallar walha sai yace bid'atun bid'at wa ni'matul bid'a kuma ma da irin wannan Ya ce bid'a ce sannan kuma ma da irin wannan bid'a wato wanda ya raye sallar walha ma dalla yayi aikin kwarai amma dai bid'a ce yana cikin al-musannaf fi kafi ibn abi shayba mutallal nabi shafi na 405 wala ibn hajar yake cewa isnadu hadisi sahihun rasul bari mutallal uku shafi na sannan sayyidina usman zamanin sa zamanin sayyidina usman aka samu a zanen saniya yawan juma'a duk tsawon shekarun da aka yi tun daga zamanin manzon Allah kiran sallah ɗaya ake yi a ranar juma'a shi zamanin sayyidina usman ya ce a ƙara guda ɗaya kiran sallah su zama guda biyu na usman ko yana cikin rashide Ya ce a ƙara kiran sallah guda ɗaya kiran sallah sun zama biyu kenan a ranar juma'a wanda babu wannan a zamanin manzon Allah me za a ce masa a ce ta wannan bid'a a gashi sahabi ya kirkiro sai a ce masa a mummuna sai a bid'a kyakkyawa sannan da labarin Ubay bin Adi labarin sa yana da tsawo ko lokacin da kafirai su kama shi za ku kashe shi sai ce ku kyale ne in yi sallah na raka'a biyu sai mun kyale ka mutanen Makka yayi alwala na yayi nafil raka'a biyu ya isa da sallah ta ga manzon Allah ba a taɓa samu an tafi yaƙi zamanin annabi Muhammad an yi wata nazira a lokacin yaƙi ba daga kusai ya yi don haka abin da kusai ya yi ɗin da suka ce sannan in ka dawo shi kanka alƙur'ani da muke karanta shi a zamanin manzon Allah ba shi da wasali babu ɗugo ma bare a cikin wasali Ɗugo na babun ta'un ya'un babu shi wasu zallan suka babu Wani ƙirƙiro kirkiro da aka yi ma haruffa na larabci wanda ya kirkiro shi bai yi zamani da manzon Allah ba ana kiransa Yahya bin Ya'mur idan ka ɗauko ma musabaka da ake na karatun Al-Qaubi alƙur'ani misali gasan karatun Al-Qaubi alƙur'ani babu shi a zamanin annabi Muhammad babu ayar al alƙur'ani a kai babu hadisin manzon Allah a kai Ko haka ina babin sai a cikin mai bid'a wani irin a tun da musabaka tana da kyau suna sama yara hazaka sai a ce ai bid'a ce da kyau kaga suna da hujjoji ko waɗannan kaɗan kenan sai fahimta ta biyu wannan fahimta ita ce ta fi inganci jama'a da dama daga malaman suna sun ɗauki wannan fahimta suna cewa innal aka mukhalafatun da suna wa mazmu'atun shar'an hamu da tsala a fi kare bid'a ba ta taɓa zama suna, kuma duk inda aka samu bid'a guda ɗaya ke ta babu wani karkatawa game da bid'a a sunnar annabi Muhammad suwa suke da wannan fahimtar da farko ka ɗauko al'imamu Malik bin Anas shugaban makabar malikiya Allah ya ji ganshi bid'a guda ɗaya ce aka ce sannan al'imamu da ya ma da ne hadisi الإمام الطرطوشي الشيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الزركشي ابن رجب الحنبلي الإمام الشملي الحنفي al-imam shafi'i wa ghayruhum malaman suna da dama suna cewa a guda ɗaya ce ba ta taɓa kasuwa ba kuma duk inda aka sale ta bada ce duba al-furuq mujalla na hudu shafi ɗari biyu da biyu tahzib al-furuq mujalla na hudu shafi ɗari biyu da ishirin da tara al-i'tikam na al-imam shafi'i mujalla na farko shafi na talatin da bakwai al-hawadith wal bid'a shafi na ishirin da ɗaya da iktida'u siratin mustaqim da jami'ul ulumi wal hikam littafin ابن رجب الحنبلي شافي لدي أكل فيلادلفيا البناء والمصارف المرسلة شافي لدي أكل أهلا لكما بتدفي أمام مثال لشافي ابن القيم الجوزية بتفكر النص ابن كثير ما لم أصلنا دشامة بهم تكتينا إلا تبقى قبلي أو لا إيتي أتاكي بس تبقى صوابا وأثرات هذا المنهج هو تعريف البدع بالمقدس المخالف للسنه abinda Allah ya gaya mana ya turo annabi Muhammad da tafarki madaidaici shiratan mustaqiman duk inda aka samu wata hanya ta kauce ma wannan hanya wannan hanya harka ce suna da hujjoji da dama na farko Allah ne ya ce annabi Muhammad a suratul Ma'ida اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت islam الإسلام a yau. na cika muku addinin ku kuma na kammala ni'ima ta gare ku na yarda da mutunci ya zama to addini gare ku to idan ka yarda akwai wata bid'a har ma da za ta zama wajibi a bita domin ana cewa bid'an akwai wajiba akwai haramtacciya akwai makaruhiya idan ka ce akwai bid'a da zai zama wajibi ne a bita ko bid'a in an ce bid'a babu ita a zamanin manzon Allah yanzu ta fito sannan sai aka ce wajibi ne a bita kana nuna ne abubuwa guda uku na ɗaya mu dini bin nafsi kana umar musulunci da cewa bai cika ba dan da kace akwai wata bid'a yanzu zai zama wajibi a bita wajibi ba a bita ba ana samun ne kenan ana samun nakasa a cikin musulunci kana nuna waccan aya ba daidai bane sai ka ce wajibi ne a bi wannan bid'a idan ba a bi bid'a ba kaga addinin bai cika ba kenan ko shi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina riga na cika musulunci abu na farko shine kana tuhumar musulunci bai cika ba wa anna Allah lam yakmulhu wa anna fihi majala ziyada kamar kana nuna kenan akwai wani sarari cikin musulunci wanda dan adam zai iya ƙara wani abu shi ko Allah ya ce ya riga ya cika shi haka nan wani abu da warwara ka lura da kyau na biyu anna dina bakiya na tukan min ayyamin idan ka ce akwai wata bid'a da take da kyau a bita kamar kana cewa kenan an samu nasara a cikin musulunci tun daga zamanin annabi muhammad amma harasa wanda zai cika wannan gidi shi a ka. yanzu aka samu wanda zai kirkiro wani abu wanda zai iya cike wancan gidi da aka rasa mai cike shi a zamanin manzon Allah kaga kuwa musulmin kirki ba zai yarda da wannan aqida cewa musulunci yana da nakasa yanzu ake samun masu cike shi ba sannan na uku idan ka yarda cewa bid'a tana da kyau to ɗayan biyu yana da ka game da tuhumar annabi Muhammad kana zargin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zargi ɗayan biyu ko dai na farko an ya kuna jahilan da hadis bid'a annabi Muhammad jahili subhanallah ya jahilci wani abu na addini yanzu a zamanin ka aka samu ilimin da za a cike shi ko ku faɗa ba haka ne tunda kana nuna ga wani abu ya shigo in ba a rike shi ba addinin nan bai cika ba kenan kana jikin manzon Allah da jahilci ya jahilci wani abu da zai iya kammala addini har ya bar duniya bai yi ba sai yanzu aka samu wanda zai cika shi ko kuma na biyu annahu qad alimaha na'am kaya da annabi Muhammad ya sani ta maha amma duk da haka sai ya boye wannan abin da yi bayanin sa ba wa gashshal ummata fa yubika don haka manzon Allah ya ce al'umma ta kenan an samu wani sashin da manzon Allah bai fitar da sarkon nan yadda ya kamata ba shi yasa yanzu aka samu wani gurbin da wani ke cikewa dole sai ɗaya biyu ya auku in fa ka amfani da hankalinka don haka malaman nan suke cewa kuskure ne ka ce akwai wata bid'a da take da kyau domin da zaran ka ce akwai bid'a mai kyau kana dingina na ga addinin musulunci kana jifan annabi Muhammad jahilci ko kuma kana jifan manzon Allah da na kasar amana ita da amanar sa ba hujja ta biyo ji malaman nan akwai hadisi Jabir jabir ke cewa kana rasulullahi idan kharaba marrat aynahu wa a aqafawtuhu wa da gababu manzon Allah in zai yi ba? idanunsa sukan zama jazur idan manzon Allah zai yi ba kuma yana daga muryarsa yana tsananta fushinsa in yana ba ta zo gurin hatta ka annahu mumiru jeshin zaka ga kamar annabi yana gargaɗi ne da sojoji za su yaki manzon Allah na mutu jawabin ƙarshe. kai za ka kaddara annabi na magana ne ga mutanen da za su fi yaki ya da yana cewa bu'istu ana wa sa'a ka hataini manzon Allah yana ce masa habbai bayan ya ɗaga muryarsa idanunsa sun zama jazur annabi ya fita da yake cewa gani da tashin kiyama haka nan aka aiko mu manzon Allah ya ɗaga yatsunsa guda biyu wa yukarrimu bayna isba'ihi ka darbata wal wusta da ya tsatsa nuniya da tsakiya annabi ya haɗa su ya nuna masa habbai yace da ni da tashin kiyama an turo mu haka tsakanin ya tsama nuniya da kuma na tsakiya ka duba tazarar da ke tsakanin su da kaɗan yatsa ta ta tara manuniya ko to haka annabi ke nufi da kaɗan sa'ar ƙarshe ta tara zuwa na da adadin shekaru kenan duniyar nan ta zo ƙarshe abin da ke tsakani na da tashin kiyama ba shi yawa amma Allah ke ce masa habbai amma ba ku sani fa inna khayral hadisi kitabullah mafificin littafi shine littafin Allah wa khayral hadisi hadi Muhammadin mafificiyar shari'a ita ce shari'ar manzon Allah wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune ne kirkirarru wa kullu bid'atin dalala sai manzon Allah ya ce Ku wata bid'a fata hadisin yana sahih muslim malaman nan suka ce ko abin da annabi ya faɗa fa shi ake da sharra umuri muktasatuha wa kullu bid'atin dalala sai na kaular rasuli kullu bid'atin dalala annabi ya yace kowace bid'a bata ce yace kullu كلية amma shamila na والذي نطق بهذه الكلية هو نفسه صلى الله عليه وسلم يعلم مدلول هذا اللفظ وهو أفضل الخلق لا يتلفظ بشيء لا يقصد معناه annabi ya ce kullu kowace bid'a akwai balaraban da ya kai manzon Allah sanin larabci wanda ya san larabcin nan shi ya ce kowace za ku cewa kalmar kullu yana ɗaukan ma'ana da amma manzon Allah bai bambanta ba har duniya yaushe aka yi malamin da zai tashi yi ma kalmar annabi Muhammad Karima ina kake da wannan ilimi ya za a yi annabi ya faɗi kalmar da ba ma'anarta yake nufi ba manzon Allah ya ce bi asin dalala alhali ba kowace bata yake nufi ba sai yi shiru har ya mutu bai faɗa ba in ka yarda da haka kamar kana nufin annabi ya ci amana dan ne zai furta kalmar da ke fassara ta ga al'ummarsa ba har ya bar duniya kuma al'ummarsa su shiga rudu don haka labudda a cikin manzon Allah ya faɗa shi ne gaskiya don haka ibnu hajar cikin fakkul bari mujallal na goma sha ɗaya na goma sha bakwai bayan ya kawo hadisin da annabi ke cewa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala sai ibnu hajar ce hadihi qa'idatun shar'iyyatun kulliyatun bi manquqiha wa mafhumiha wannan ka'ida ce ta shari'a da annabi ya faɗa kullu din kulliya ce ta game dukkan wata shari'a yadda manzon Allah ya faɗa amma man tuqi ha ba an yuqal hukumu kaza bid'a wa kullu bid'atin dalala la takun min ash-shar'i kazaran an ce maka wannan abu bid'a ne to da bashi da shari'ar annabi Muhammad wannan shine gaskiya hujjar su ta uku akwai hadisin Aisha da shi ne matashiyar karatunmu malaman suka ce ga hadisin da manzon Allah yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma shaka minhu fa huwa rasul duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mutum nan a duk dama can babu shi a ciki za a mayar masa wata riwaya annabi yace kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar rawahu an-nasa'i fi sunanihi min sahih jabir radiyallahu anhu من أحمد ومن طريق الإرباب بن سارية إن داود ومن طريق ابن مسعود رضي الله عنه إن ابن ماجة أبرا النبي صلى الله عليه وسلم حديث سنة سنة جيوة أبي جابر أبي الإرباب بن سارية أبي عبد الله بن مسعود دكتن سنة رويت النبي ينا يوم ما يميتاوا كان يكرر درارا وتكرارا ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, suka idan da manzon Allah zai yi jawabi ga sahabbai yana ce musu kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fillah duk wani abin da aka kirkiro shi bid'a ne ji manzon Allah kuma duk wata bid'a bata ce kuma kowace bata makomanta wuta ne annabi ya faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sahabban da suka ruwaito suna da yawa littafan suna da suka ruwaito suna da yawa sannan ka zo za ka yi wa kalmar manzon Allah kwaskwari ma da hakika akwai hadari akwai hadari kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi wanda ke riwayar al-Imam Muslim hadisi na ɗari 867 da manzon Allah ke yawan maimaita wannan kalma a cikin hudubarsa amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala shine zaman nan suka ce fa idza kanat kullu bid'atin dalala annabi shi ya faɗa kayar da ko kowace bid'a fata ce fa kaifa yuqalu ba'da zalika anna hunaka fil islam bid'atun na? idan annabi zai ce kowace bid'a fata ce ya za a yi kuma a samu bid'a mai kyau a musulunci annabi ya ce kowace bid'a fata ce sai ya za a yi a samu fata mai kyau shi ne al'imam shaukani ya kaduba zai lul alfa da masa rahama musallar nabi shashi na tamanin da tara yake wa hadar hadith min qawaidid din wannan hadisi yana cikin ka'idojin addinin musulunci da annahu yantahi bi tahtahu min al-ahkam ma da ya ya'ti alayhi al-hasr da zaka ci zaka kirga babukan musulunci babukan musulunci da suke shiga karkashin wannan hadisi na manzon Allah wallahi ba ka iya kididdige su وما أفرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء الإمام الشوكاني يقول كي إلى ما أكي سامو وتهجى إلى وانا حديث لما زون الله جاء حديثي كرر ينا بياني كلا كلا قوة يا جياسني kuma annabi ba so ɗaya ba so biyu kai ce hadi inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin wa sharral umuri mudassatuha wa kullu bid'atin dalala annabi da kansa ya jera waɗannan bayanai yace duk wata a fata kowa ya ji kuma kowa ya gane ya da imamu shaukani ya ce ko idan ka samu wani malami ya ce maka akwai wata a wadda ba fata ba sai ka ce masa na ji abin da mazan Allah ya ce kullu bidi'atin dalala ina neman ka bani wani hadisin na manzon Allah da yake daidai a kaza ba za ka same shi ba na haka wannan ya ishi mutum ishara hujja ta hudu malaman su cewa laisa ma'a man qaddama al-bid'a ila ibn abdullah a riwaya ta al-imam muslim akwai littafin da ake kira sa ba'ifu ala inkari bid'a wal hawadith littafin abu shama Allah ya masa rahama ka duba littafin da irin bayanai da malamin yayi akai hujja ta biyar إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ابتدع في الدين بدعة مفرطة فإن عمله حادث مردود عليه لا يقبله الله كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin addinin nan abin da babu shi dama can ba a mayar masa annabi bai ce ka kirkiro mai kyau ba duk abin da ka kirkiro in dai ka kashi a musulunci manzon Allah ce za a mayar maka kaga wannan hujja ce take nuna maka babu wata bid'a mai kyau domin da a ce akwai mai kyau da ya yi wa magana sako ma da zai ce sai dai in ka kirkiro mai kyau hujja ta shida wa amma bi nisbati lil ishaq arid hadith Abi Hurairah wa hadith Jabir to an samu da hadisai nan da suka bayani cewa kowace bid'a fata ce ga hadisin kuma karir bin Abdullah al-Bajali da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islam sunnatan sunnata khairin fatubi alaiha falahu ajruhu wa mithlu ujuri man tabahu ghayra manqusin min ujurihim shay'a wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau ta alkhairi aka ji shi akan wannan sunna zai samu ladan wannan sunna waɗanda suka ji shi akan wannan sunna zai samu ladan su ba tare da an rage nasu ladan ba annabi yake wa man sunna sunnatan sunnata sharrin fatubi alaiha wanda ya sunnanta wata sunna ta sharri sai aka bi shi akan wannan sunna kana alaihi wizruhu yana samun laifin wannan sunna da ya kirkiro wa mislu auzari man tabahu ghayra manqutin min auzari min shay'a wannan hadisin wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi na 2675 kuma hadisi ne mai kyau hadisi ne ingantacce daga Annabi Muhammad waɗancan malamai kashi na farko da suke cewa bid'a ta kasu kashi kashi akwai mai kyau akwai mara kyau suna amfani da wannan hadisi a matsayin hujja sai waɗannan malamai da suke cewa babu wata bid'a mai kyau suka yi musu martani suka ce wannan hadisin ya inganta daga annabi Muhammad amma idan baka tattaro sauran riwayoyin ba ba za ka samu fahimtar shi ba ka koma littafin hadisi ka samo riwayoyin wannan hadisin misali akwai riwaya ta al-Imam Muslim wanda ya rawaito hadisin jarir bin abdullah kala yake cewa marwakin hadisin yake cewa ja'a nasu min al ila rasulillah wata rana ana zaune da annabi muhammad sai ga wata jama'a ta zo majalisin manzon Allah fara'atu a halihin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ga munin halin waɗannan mutane kad asabatkum hajjatun wato sun zo cikin tsananin bukata da alamar suna tare da yunwa da talauci da wahala da gajiya mutanen ƙauye sun zo majalisin manzon Allah da ganin siffar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya san waɗannan suna tare da damuwa annabi nan kake, sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗaitar da mutane ya zaburar da mutane akan ba da sadaka a hakan nasu ala sadaka jama'a ku taimaka ku ba da sadaka ya sa annabi ya zaburar da mutane su ba da sadaka saboda a taimaka ma waɗannan mutane da suka bakunce shi fa abqahu anhu annabi yayi wannan huduba sahabbai sai suka yi nauyin jiki babu wanda ya miƙe ya da kokobo hatima mazan Allah ya tashi yayi musu huduba ku ba da sadaka amma suka yi nauyin jiki hatta ru'iya zalika fi wajhihi har sai da aka ga ɓacin rai a fuskar manzon Allah da ka kalli fuskar annabi zaka ga alamar lalle babu shakka manzon Allah ya fusata ثم قال wanda ya rawaito hadisin yace inna rajulan min al-ansar sai ga wani mutum ya tashi daga cikin sahabban annabi mazaunan madina ya abi surratin min warqin ya taho da wata ƴan lalitar sa yana ɗauke da wata ƴan jaka cikinta azurfa ne a cike yana zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zuba wannan kuɗin da ganin haka sun maja a kakar sai ga wani sahabi shi ma sai ya tashi tsaye. sai ya zo shi ma ya zuba nashi kuɗi sun mata kaba sauran sahabai sai kawai duk suka zabura sai wannan ya taho ya bada nashi wannan ya kawo nashi hatta ulika sururu fi wajhihi da ka dubi fuskar manzon Allah sai kaga tana murmushi annabi yana farin ciki yana jin daɗi hankalinsa ya kwanta fa qala rasulullahi shine sai annabi yake ku saurara man sanna fil islam sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci fa umila biha ba'dahu aka yi aiki da wannan sunna a bayan shi kiba lahu mislu ajiyar man amila biha za a rubuta masa ladan kuma za a rubuta masa ladan waɗanda suka yi koyi da shi wala yanqutu min ujurihi shay'un alhali ba tare da an rage wani abu daga ladan su ba wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a wanda ya sunnanta wata mummunan sunna a musulunci fa umila biha ba'dahu aka ci gaba da koyi da shi a bayan tafiyarsa kutiba alaihi mislu wajri man amila biha wala yanqutu min awzarihi shay'un za a rubuta nufi zunubinsa kuma zunuban waɗanda suka yi koyi da shi wajen aiki da wannan mummunan sunna din tare da an rage nasu zunuban ba har zuwa tashin kiyama wannan riwaya tana cikin eh, hadisin sahihu muslim hadisi na dubu da goma sha bakwai ah, tana kamar riwaya ta al-imam an-nasa'i wanda jarir bin abdullahi sabari ya ya abin nan jarir bin abdullahi ya rawaito kala shi cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah fi har nahar tsakar rana wato wajen sha biyu muna zaune a majalisin manzon Allah faja'a qaumun urasun hufasun mutaqallibi suyufi sai ga wata jama'a ta zo majalisin manzon Allah mutanen gaba ɗayan su tsirara kuma babu mai takalmi in an ce tsirara ana nufin kayan jikin su na kirki ba suna rataye da takubba in mubar yake cewa ammatuhum min mudar wal kulluhum min mudar yake mafi yawansu daga kabilar mudar ne kai ba haka ba Dukkansu su ma su fito daga nahiyar mudar ne suna isowa majalisin annabi Muhammad fatagayyara wasu rasulillah fuskar manzon Allah ta canza me yasa fuskar annabi ta canza bima ra'a bihim min al saboda ganin yanayin halin da suke ciki suna cikin hali na talauci da wahala da gajiya annabi sai fuskarsa ta canza saboda shi manzon Allah Allah madaukaki ya bashi wannan siffa ra'ufur rahim annabi Muhammad mutum ne mai tausayi da jin kai da zarar ya ga mutum cikin wata larura manzon Allah yakan tausaya masa fadakala annabi ya shiga gida sun makaraja sannan manzon Allah ya fito wato annabi ya shiga gida ne ya duba cikin ajiyarsa ko yana da sauran kuɗi ya fito da wannan dukiya ya taimaka mu bakin nan nafi manzon Allah ya tarar ba komai a cikin gidan ثم خرج manzon Allah ya fito hankalin sa tashi fa amara bilalan sai ya umarci bilal fa azzana bilal ya kira sallah domin da ma kusan lokacin azhar kenan fa aqama salata aka tafi aka yi sallah aka tada ikama bayan an gama sallah kuma kafa ba ana sallamar sallah manzon Allah sai miƙe ya kama hudu ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبقى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد lallai ne kowane rai ya duba ya gani ne ya tanada domin gobe kiyama annabi ya jawo wannan aya kowane rai ya duba ya gani me ya adana ma kanta domin haduwansa da Allah a gobe ranar takin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saudihi min sa'i burrihi min sa'i samarihi samu mutum ya tashi ba da sadaka daga lamsa na zinare mai azurfa ya bayar sadaka wanda ke da sa'i na alburru wani hatsi ne da ke kama da ashair idan kana da hatsi shi ka mallaka ka bayar sadaka idan da dabino ma kake da shi ne sa'i tamshi ka bayar sadaka hatta kala haddi annabi ya ce walau bi shi kamra ko da rabin dabino ka mallaka ka kawo sadaka annabi bai gama magana babu wanda ya tashi shine sai fuskar manzon Allah ta canza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fusata wa ja'a rajulun min al-ansar sai ga wancan mutumin Madina ya zabura bi surratin ya dauko lalitarsa qadat kafuhu ta'jidu anha jakar kuɗin da wannan sahabin ya dauko shi sahabin da ke bada labarin sa yake wallahi kamar tafukan hannunka ba za su iya rikon kuɗin ba saboda yawan saboda nauyin cikan kuɗin ya ɗauko yana zuwa sai ya miƙa shi ga manzon Allah sun mata ba Allah mutane suka dinga biyo baya sahabi ya ce hatara aitu kaumaini min du'amin ba gaban annabi sai na ga guda na abinci ne an tara abinci mai yawa wasu ya yadin nan gefe tarin kayan tsawa a tara aiki wata rasulullah ya tahallal sai ga ina kallon fuskar manzon Allah tana murmushi ta annahu mushaba qala rasulullah shi ne ke manzon Allah yake man sanna fi islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha بغير أن ينقص wa man شيئا ومن قل في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا to don Allah ka dubi wannan labari da muka bada kashi na farko na malaman sunna Allah ya ji kansu suke cewa a ta kasu kashi biyu akwai mai kyau akwai mara kyau sai suka dauki wannan kitta suke kafa hujja da ita kashi na biyu suka ce babu bid'a mai kyau suka ce wannan hadisin ba hujja bai kuma da zaka lura zaka gamsu da cewa wannan hadisin baya nuna cewa akwai bid'a mai kyau sanin annabi yace man sanna fil islam sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci ya ake nufi man ahya sunnatan min sunanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah au dalla alaiha ko ya isara ga ita ko amara biha ko amara biha yuktada bihi man yarahu ay yasma'u anhu abin da zai gwada maka haka shi riwaya ta Abu Huraira wanda take cikin sunan Ibn Majah qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi a hasa alaihi annabi ya kwadaitar da shi ah, ya ba ya kwadaitar da shi akan bada sadaka fa qala rajulun indi kaza wa kaza قال فما بقي في المجلس رجل الا تصدق عليه ma قل او كثر lokacin da manzon Allah ya faɗe da wannan mutum ya bada sadaka wani mutum ne ya zo majalisin annabi annabi ya ce masa ka ringa ba da sadaka annabi yana mar magana sai ga wani mutum nan gefe ba wanda ake wa magana ba wannan na gefe wuf sai ce wa manzon Allah ya rasulullah ina da kaza da kaza in bayar manzon Allah ya ce kawo mana sai kawo kaga wanda ake magana da shi bai ma bada ba wancan yana bayarwa sai ga jama'a majalisin manzon Allah kowa sai bada sadaka yake ma kalla auka kasura wani ya bada kaɗan wani ya bada da yawa bayan abin ya gama sannan sai annabi ya ce man istanna khairan fa sunna bihi wanda ya sunna ta alkhairi a kan koyi da shi kana lahu ajruhu kamilan wa min ujuri man istanna bihi wa la yanqus min ujuri shay'an wa man istanna sunnatan sayyi'a fa sunna bihi fa alayhi wizruhu kamilan min awzari alladhina sunna istanna bihi wa la yanqus min awzarihim shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fi islami sunnatan hasana wanda ya sunna ta kyakkyawar sunna a musulunci annabi ya ce gidiya amma Allah bai ce wanda ya sunnanta kikkiawar bidiya ba annabi ya ce man sanna sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna kuma kowa ya sani a sunnatu gairun bidiya ai sunna ba bidiya ba ce yaya ana maganar sunna zaka dauko bidiya kuma ka ba ka kaki ta'ariki da wannan ya kuskure annabi yana magana akan sunna sai ka ɗauke wannan hujja ka ɗora ta akan bid'a wannan kuskure man sanna sunnatan hasana an ce sunna take kyawar sunna ana magana akan ne akan sunna ya za ka ɗauko bid'a ka ɗauki hadisin sunna ka kafa hujja da ita wannan kuskure a sunnatu ka ce maka me ake nufi da sunna annabi yake wanda ya sunna take kyawar sunna sai ka tambaya me sunna ma kana muwafiqan lil kitabi wa sunna shi da abin da ya dace da da hadisin manzon Allah shi ne da aka ce wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna abin da ake nufi man amila bi sunnati allati dalla alaiha alkitabu was sunna wanda yayi aiki da wata sunna aka samu akwai aya akan wannan sunna akwai hadisi akan wannan sunna to ya raya sunnar manzon Allah yana samun ladansa sannan idan an yi koyi da shi yana samun ladan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa tashin kiyama malaman nan suka ce <clears throat> abinda zai gwada maka kashi a ce annabi ke magana a kanta ba lokacin da annabi ya wannan magana ya yi magana ne akan abinda sahabbai suka yi menene sahabbai suka yi har ta kai ga manzon Allah ya faɗi wannan magana za ka ce sadaka ko sadaka annabi ya yi umarni a bada sadaka suka zo suka bada sadaka mutum na farko ya kawo lalita cikin ta akwai kuɗi mai yawa ya aje gaban manzon Allah ya kawo ne sadaka wa musa'adatu lil muqtajir saboda a taimaka wa mabukata da sai mu ka abin nan da mutumin nan ya kawo a ce ko kuwa sunna sadaka ai ba bid'a ba ce ko sadaka da mace tana cikin karantarwar annabi Muhammad amma abin da ya faru a majalisin manzon Allah a wannan lokacin babu wanda ya raya sunnan nan babu wanda ya raya sunnan a wannan lokaci ga mabukata sun taho majalisin manzon Allah baki sun iso da talauci da damuwa aka rasa cikin musulmai wanda zai raya sunnar sadaka shi ne manzon Allah ya tashi ya musu hudu ba ya musu wa'azi yanzu sai an gaya muku ga mabukaci ku taimake shi ku ba da sadaka duk da faɗin haka manzon Allah ya yi shiru babu wanda ya miƙe sai ga wani sahabi ya miƙe sai kawo kuɗi shi ne manzon Allah ya ce to wanda ya raya sunna mai kyau saboda dama can sadaka sunnar manzon Allah ce sai ga wani ya tashi ya raya wannan sunna akan ta manzon Allah ke magana ba akan bid'a ba saboda haka ba daidai bane a ɗauki wannan hadisi a ce za a fassara shi da cewa bid'a akwai mai kyau ko akwai mara kyau na bakwai suka ce magana sayyidina Umar game da sallan tarawihi ni'matil bid'atu hadhihi ma da da wannan bid'a ji sayyidina Umar hadisi yana sahihul bukhari min hadisi Abdurrahman bin Abd al-Qari sayyidina Umar yace ma dalla da wannan bid'a don haka sai waɗancan malamai suka ce kaga wannan yana gwada maka cewa bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau tun daga sayyidina Umar ya kirkiro guda ita ce sallar tarawih malaman sunna suka ce fal murad bi dalika al bid'atu lugawiyya lal bid'atu shar'iyya bid'a tana zuwa da ma'ana kashi biyu akwai bid'a ta lugha a harshen larabci sannan akwai bid'a ta shari'a wacce annabi Muhammad ya magana akan ta لأن عمر فعل ذلك بمناسبة جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح إذن عمر يا كتر متى يكتب ببايا الإمام أي صلى التراويح وصلاة التراويح جماعة صلى التراويح ما بدي أبتي ليسا مكتب ما بدي أبتي saboda النبي محمد كان kansa ya ما ta صلى ji malaman sunna tun da manzon Allah ya yi sallar tarawihi idan aka samu wani sahabi ya raya ta haitu sallaha bi ashabihi layali hadisai sun taho daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna bayani lokacin annabi yana da rai yayi sallar tarawihi habbai suka ga yana sallah suka zo suka bi shi dare da farko aka bi bayan manzon Allah a dare na biyu labari ya shiga gari jama'a suka zo suka karu a dare na uku masallacin manzon Allah babu masallacin ke annabi sai ya fitowa sallar tarawihi ثم تخلق عنهم خشية أن تفرض عليه me yasa annabi yake fitowa da kansa ya faɗa mun yi ta jiran ka ya rasulullah yake fitowa yake ai babu abinda da yasa nake ci gaba da yin wannan sallah ba tsoron da ke kada a mai da ita farilla a kanku wannan dalilin annabi muhammad ya ba zuwa sallar tarawih ma'ana na amma a suna jam'i aka samu wasu na jam'i a gidajensu amma dai ba dai a zuwa masallaci ana jam'i wuri guda ba kamar yadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam na wasu kwanaki wa baqiya an-nasu yusalluna fa wa jama'atin mutafarriqa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da na Umar da Abubakar ya halifanci sai na Abubakar kuwa shekarunsa kadai yayi yana mulki hankalinsa ya koma kan waɗanda suka yi ridda ba shi da lokacin da zai waiga ya dubi ire-iren waɗannan sunnoni da ya kamata a rayar bayan wucewarsa sai da umar ya hau mulki a zamanin sai da umar hankali ya kwanta waɗanda duk suka yi an gama yakansu musulunci ya tabbata a cikin jazira har ma dai sai da umar ya naɗa dakaru mayaka ya tura su sassan duniya domin jihadi don haka yanzu hankali ya kwanta watan azumi na shigowa yana zuwa masallaci sai ya ga mutane suna sallah daban-daban kamar yadda dai ake yi bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sai shi a hadawa bayan limami guda wannan yana daga cikin karfin fahimtar fiqh na sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda domin annabi ya faɗi hikimar da ta sa ya bar sallar tarawih yana tsoron kar a farlanta sallah to tun da annabi ya bar duniya an gama cika musulunci za a sake farlanta wani abu abu wanda za a farlanta wanda ake farlanta ma ya bar duniya farinta ta riga ta cika sunnoni sun riga sun cika littafai sun riga sun cika Abdullahi Umar yake ka guda wasu Allah, wanda ake jin dama za a ce farilla ce abin da ake fargaban yanzu ya wuce Abdullahi Umar ya nada sahabbai ya nada Ubay bin Ka'ab shi ne limanci sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suna sallan tarawihi kamar yadda ya nada tamimu dari yana taya shi da mata habbai da dama mata ma aka sama musu nasu limani wannan abu da na umar yayi in ka dubi abinda ake kema ma sunnar manzon Allah sai na umar bai yi bid'a ba bai kirkiro wani abu wanda dama can babu shi ba abinda zaka lura ka koma hadisin da annabi ya yi ta'arifin bid'a manzon Allah yake man ahdatha fi amrina hadha ma min wanda ya kirkiro wani abu cikin addinin mutum na wanda da can babu shi fa huwa radda za a mayar masa shin sallan tarawihi da can babu ita da can akwai ta saboda haka abinda sayyidina Umar yayi ba bid'a bane amma kuma kasancewar manzon Allah ya bar duniya ba a yin ta yanzu ya dawo ana yin ta shine sai sayyidina Umar ya ba ta wannan suna na bid'a bi ma'ana lugawiyya a ta magana yake yi ba wai ma'anar ta shari'a ba da Allah shari'a ta shari'a muharrama saboda ita bid'a wanda shari'a ta yi bayani a kanta haramun ce kuma la yumkin li Umar wala li ghairihi an yaf'alaha bai yiwuwa da mutum kamar Sayyidina Umar wanda yana cikin khulafa'ur rashidin a samu Sayyidina Umar shi zai yi bid'a wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin dalala kowace bid'a fada ce kuma kowace ta samu komanta wuta a samu sai na umar ce zai yi bid'a da zai yi ba a kanka ka sani ka duba wani littafi da ake kiransa al-ba'isu ala inkarin bid'a wal hawadith littafin Abu Shama yadda muka yi bayani shafi na 63 har zuwa shafi na 65 da littafin al-Istisam na al-Imam Shafi'i yadda suka kare maganar Sayyidina Umar don su nuna maka cewa abinda Sayyidina Umar yayi ba bid'a ba ce sai ake cewa bid'a abinda zaka gane kenan ka san ta'arifin bid'a nan ne zaka fahimci abin da sayyidina Umar ya aikata ba bid'a bane bid'a shi ne abin da aka kirkiro wanda ya can babu irin sa kan annabi ya faɗa cikin hadisi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa radd ma laysa minhu duba an nihayatu fi hadhihi alhadith wal akhar kan ibn al-asir yake ta'rifin bid'a da kuma al-qamus al shafi na 906 ka duhi aya ta suratul ahqaf in Allah yake cewa قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين ni ake nufi da ma kuntu bidi an ila rusuli an kasance bidi a ga manzanni ba ni ake nufi da haka ana bi ma kuntu awwalul mursalin ba ni ne na farkon manzanni ba a ce a ita ce a da aka ke tsiro sabuwa wanda da babu irin ta kuma duk littafin da suke tarihi na magabata in ka duba haka nan suke fassara kalma ta albid'a misali kaman littafin al-jazari da ake kiransa a ta'rifat shafi na biyar wasa'ir zawi tamyiz littafin al-bayrut mabadi mujallal na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya yadda muka faɗa al-qamus al-muhit da kuma an-nihayat fi gharib al-hadith wal athar fa inna al-bid'a قد تكون لغوية فحسب فتطلق على كل مستحدث كالمخترعات الحديثة مثلا kana cewa bid'a an kana bayanin wani abu sabo wanda ta san babu shi ko da zamani da aka irin su motoci irin su rediyo da sauran su ake musu bid'a amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yayi maganar bid'a yana magana ne akan wanda ta shafi addini shi yasa annabi ya ce man ahdatha fi amrina fi amrina cikin al'amarin mu wanda ya kirkiro wani sabon abu waje da al'amarin mu ba Allah ya sa mun waɗannan malamai suke cewa don haka abin da sai na umar ya yi ba a ba ne na yi muku bayanin cewa in za mu ɗauki wannan hadisin shi kadai na tabbata babu ko shakka cikin ikon Allah za mu kai wata muna bayani magana ce mai tsawon gaske malaman da suke cewa na takwas hujjoji da suke kadawa game da wasu abubuwa suna cewa shi ne kamar misali zamanin annabi ba a rubuta alkur'ani ba zamanin manzon Allah babu ilimin nahawu babu ilimin hadisi da sauran, waɗannan nau'ukan ilimi shi yanzu shi'a ne waɗannan malamai suka ce shi'a ba ne abin da ya shafi gina makarantu abin da ya shafi da ilm waɗannan abubuwa kaf gaba ɗayan su ba shi'a ba ne don su dukkan su wasila ne ba kaya ba ne shi kuma zan Allah yana magana ne akan algayatu lal wasila idan na ɗauki microphone ina wa'azi microphone ɗin nan ba addini ba ne alwasila ce nake amfani da ita na isar da wa'azina ke ainihin abin da nake wa'azin daban microphone ɗin daban shi microphone yana taimaka min ne isar da wa'azina littafi da aka rubuta cikin warkoki an rubuta shi ne don a taimaka ma amma warkokin nan ba su ne ba haka shi kansa alkur'ani aka rubuta shi a cikin takardu takardun nan ba su ne alkur'ani ba alwasila ce ba gaya ba ce don haka misali a ta musabaka ta alkur'ani akwai da dama waɗanda suke ba da hujja su ce musabaka an dai a ce la musabaka wasila ce ba gaya ba ce musabaka an sa ta ne domin ta zama hanyar da za a zabura matasa a sa musu kwaɗayin karatun alkur'ani amma ba ita kanta musabakar ita ce addini ba don haka ba ita ce bidiyan ba wasila ce ba gaya ba abin da ake magana akai shine al-gayatu lal wasila ka duba littafin fatawa ta Muhammad ibn Sulaiman al-Husayn al-Mujalla na biyu shafi na 261 fatawa ta 346 haka nan maganar da suka yi abin da ya shafi salatu duha salatu duha Abdullahi bin Umar ya ce, ma dalla da wannan biya hadisin yana sahihul Bukhari, sahihul Muslim. Ah, Al-Hafiz Ibn Hajar ya ce, inna ma an kara Ibn Umar mulazamatuha. Kai da baka fahimci maganar Abdullahi dan Umar ba sai ka ɗauka ai bid'a ta hakika Abdullahi dan Umar yake nufi. Misali da zaka karanta hadisin, an tambayi Abdullahi dan Umar, na hukuncin sallar walha sai abdullahi dan umar ya ce a ce, kuma ma dalla da irin wannan bid'a a ce to a ce sallar walha a ce ko ba yana da kyau ka koma ka ji cikakken bayani abin da abdullahi dan umar yake nufi mulazamatuha wa izharuha fil masajid kar ka manta fa abdullahi dan umar an same shi ne yana jinjina da ɗakin matar manzon Allah yana masallaci yana jinjina da ɗakin matar manzon Allah aka masa wannan tambaya kenan ana masa tambaya ne saboda wasu mutane ke jam'in sallar walha ya ce jam'i na sallar walha bid'a ne sai annaha mukhalafatun lis sunna ba a san cewa ana haduwa ai sallar jami'i ba in ji ibn hajar a cikin wasu gari mujallal uku shafi na hamsin da uku amma dan ita kanta sallar kayi ta kai kadai babu shakka sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hujjoji na nan da dama illa dai a takaice abinda malamai suke cewa shine dinin ma mabniyun alal ittiba yana da kyau mu sani addinin Allah an gama shi kuma baya tabbata wurin ka sai an same ka da biyayya babu abin da ake nema gurin ka sai biyayya kawai amma addini an gama al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina sannan Allah ya ce a suratul an'am aya ta 153 wa anna hadha sirati mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wannan shine ita ce hanya ta Allah yake ka gaya musu wannan ita ce hanya ta fattabi'u ku yi kokari ku bi wannan hanya kar ku yadda ku bi wata hanya wadda ta saba hanyar Annabi Muhammad wa idan kamula din tunda an ce an gama addini tun tuni fa kullu muhdathin fihi ba'da zalika falaysa kenan duk wani abin da aka kirkiro cikin addini wanda da can babu to fa ba zama addini don haka in ka duba al-Imam al-Imam maganar al-Ibn al-Arabi labarin wani malami da ake kiransa Az-Zubair ibn Bakkar sami'tu Malik in Anas wa ta rajulun wani mutum yazo ya samu al-Imam Malik ka san al-Imam Malik a cikin Madina ya karantar a masallacin manzon Allah ya masa tambaya ya aba abdullahi man aina ahrum baban abdullahi idan zan yi haram ne zan shiga haram ne ko dai zan tafi aikin haji ko dai zan tafi umara ina ya kamata in shiga ihrami سيدنا الإمام مالك يشي من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله كان أصلا إلا ذاك في الإحرام سيكا إسد الحليفة سيكا إسد أبيار أي يزو ميكات أهل المدينة سيكا إسد الحليفة أنني ذاك في الإحرام sai mutumin ya ce wa al-imam malik inni uridu an ahruma min al-masjid ina so in yi harami daga nan masallacin annabi ba sai na isa zulhulaifa ba an kada sai malik ya ce masa la taf'al kar kai haka kada sai ce fa inni uridu an ahruma min al-masjid min inda al-qabr ina ma so in yi harami daga masallacin annabi kuma kusa da kabarin manzon Allah kada sai imam malik ya ce masa la fa inni akhsha alayka al-fitna kar yi haka don kuwa ina tsoron fitina za ta same ka qala sai ce wa ayyu fitnatin hadhihi wa tajina kenan inna ma hiya amyadun azimha allazi yana ihrami a zulhulaifa ni kuma zan yi ihrami a cikin madina tsakanin madina da zulhulaifa yan milamilan kaɗan ne mil ba da yawa dan na ƙara wasu yan miloli kamar uku ko hudu menene ne zai fitina ta same ni imamu malik yace masa wa ayyu fitnatin ahzamu min an tara annaka tadakka ila fadilatan ila fadilatin fassara anha rasulullah akwai fitinan da kafi a ce an wayi gari yanzu a tunaninka har ka gano wata falala wacce annabi bai gano ta ba akwai fitinan da ta wuce wannan yanzu ka gano wata falala wacce shi manzon Allah bai gano ta ba to wannan ita ce mafi girma inni sami'tu Imam malik yake ni ko na ji Allah yana cewa yahzaru ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wadanda suke saba umarnin annabi Muhammad sai hattara wata bisa za ta same su ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta same su ah, Allah ki gafarta mana kusa da ya ku, Allah ki ba mu da abin da muka faɗa daidai ah, tambayoyin suna da yawa a ko za mu yi duka na'am idan mun ɗauki fahimta ta biyu akan cewa dukkan bid'a bata ce to yaya makomar ayyukan mu a yau irin kirar sallah biyu a ranar juma'a ko yi ma alqur'ani mai girma misali da makamantansu sannan kuma menene matsayin waɗanda suka rasu akan fahimta ta biyu <laughs> eh, wato gaskiya maganar bid'a tana da yawa kuma insha Allah za mu kawo kanta a cikin ittiba'u siratil mustaqim yana daga cikin abubuwan da shekul islam ibn taymiya ya magana a kansu wato wannan bayani da na gabatar na gabatar da shi ne da nufin in nuna maka cewa fahimta kashi biyu ne da malamai suka gabatar kuma ga irin hujjojinsu kuma ga dalilin da yasa ake cewa hujja mafi inganci ita ce jin kalmar annabi muhammad ba tare da an mata ba to yana cewa ina hukuncin yin kiran sallah biyu a ranar juma'a bai kamata ba shi ne mafi inganci sai Usman da ya kirkiro kiran sallah guda ya kirkiro kan wata hikima ya kuma yi bayanin hikima zamanin annabi Muhammad musulmai ba su da yawa kamar adadin da aka samu a zamanin sayyidina Usman saboda lokacin sayyidina Usman musulunci ya cike shubul jazira ya cike kasan duniya da haka musulunci yayi yi faɗi musulmai sun cika madina an ƙara faɗin masallacin annabi zamanin sayyidina Umar an sake ƙarawa duk da haka mutane adadin su yayi yawa sannan kuma na Usman yana ganin kiran sallah guda bai isarwa saboda haka yace a kara guda yanzu wani hikima ba da ne riko da ita ya tafi kallon kaɗai yana isar da magana inda muryar mutum goma ba za ta isar ba to tun da lasifika yana isarwa me hikimar kiran sallah guda biyu ranar juma'a ana kulli halin tun akwai malamai da suka tafi akan wannan fahimta don wani yayi ba a cewa ya yi laifi illa dai mafi kacewa shi ne da bai yin ba saboda shi sai na usman da yake kiro akwai hikimar da ta sa kuma wannan hikimar a yanzu babu ita yanzu Allah ya bamu wata hanya mai sauki na isar da sauki nesa to tun da Allah ya kawo mana wannan hanya ina dalilin kuma maimaita kiran sallah guda biyu a ranar juma'a a koma yadda take a zamanin annabi muhammad Allah shi kamu gani da ke magana akan ah, yi ma alkur'ani watsari da sauransu ina ga kamar mutumin da fahimci maganganun da na gabatar ba babu wani malami da ke nuna cewa waɗannan abubuwa ba su da kyau inda aka samu bambanci shine waɗancan suna cewa bid'a ne waɗannan malamai kuma suna cewa ba bid'a bane wasila ce wasila ba bid'a bace halal ne halal ne ka yi amfani da nasu jika don zaka isar da wa'azi halal ne ka hau mota don zaka tafi masallaci ko zaka tafi wani guri motar ibada ce na wasila ce da zaka kai ta wurin ibada ibadar daban wasila daban wasila ita ce abin da ya taimaka maka ka cimma bukata shi ne wasila wasila ba a ci ni bane Allah ya samu gani saboda haka dan an alqur'ani wasan dan an rubuta alqur'ani duk wannan wasa'il wasa'il ko ba su zama ibada ba a cewa bid'a bare ma suna cikin al-masalihul mursala insha Allah kamar da na faɗa dai muna ci gaba da bayanai za mu kawo inda za mu yi cikakken magana akai haka din Ah, za mu iya yin hujja akan cewa aikin sahabi ba bid'a bane dan ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin malamin da wannan tambaya zan roki shi an kara hakuri mu kawo kan hadisin tunda yana cikin al-arba'un an-nawawiyya za mu ji abin da ake nufi da alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin shin ana nufin sunna ta annabi da banci da sunna ta khulafa'ir rashidin me ma matsayin hadisin da ya magana akan haka din ina ba shi hakuri ya dan jinkirta tunda muna da darasi akan wannan hadisin ah, Hajjaj bin Yusuf shi yawa alqur'ani wasali ba shi bane ba Hajjaj bin Yusuf ne yayin alqur'ani wasali ba amma akwai umurnin sa akan haka me matsayin Hajjaj bin Yusuf a musulunci to wannan kuma sai mun zo magana akan Hajjaj bin Yusuf sai kai tambaya sai mu faɗa ko wannan irin addu'a mutum zai rinka yi idan yana yawan rikici da mutane ai ba magana addu'a bane ya daina rikicin ya daina rikicin kuma malam ya aka yi wannan tafiya ta zo nan ko kai ma rikicin zamu hmm? sati da ya gabata ka ce wanda yake salatin annabi ba sai yayi addu'a ba ka ce la haula wala quwwata illa billah ina so a yi cikakken bayani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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مسئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في شيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك